Ganin cewa wannan matsala ta amfani da kuɗi wajen jan ra'ayin 'yan siyasa ba sabon abu ba ne. Hukumomi a Najeriya da suka hada da hukumar zaɓe ta INEC da hukumar EFCC mai yaƙi da rashawa da kuma babban bankin ƙasar sun tashi tsaye wajen yaƙi da matsalar. Alasan Bala ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja. matsalar amfani da kuɗi wajen jan ra'ayin masu zaɓe abu ne da ya daɗe yana shafar ingancin zaɓuka a najeriya Matsala tana zuwa da siga daban-daban kuma a lokuta daban-daban idan zaɓe ya karatu. ana samun 'yan siyasa ko jam'iyyu da suke rabawa mutane kayan abinci masu ɗauki da hoton 'yan siyasa idan zaɓe ya karatu, sannan a ranar zaɓe ana samun wasu da suke ba mutane kuɗi don ganin sun kaɗa musu ƙuri'a wannan matsala ce babba wacce ke hana ƙasa samun shugabanni na ƙwarai hakan kuma yana ƙara sasatar dukiyar ƙasa yayin da shugabannin da aka zaɓa ta wannan hanya suke mayar da hankali wajen mayar da kuɗaɗen da suka kashe a maimakon yi wa jama'a aiki ganin cewa kwanaki kaɗan ne suka rage a gudanar da babban zaɓen bana a najeriya hukumar ta inec ta bayyana irin matakan da take ɗauka wajen daƙile yiwuwar siyan ƙuri'un al'umma hukumar zaɓe akwai matakan da take ɗauka kamar na hana yin amfani da wayar sadarwa wanda take daukan hoto a rumfar zaɓe domin mun lura ai idan suka yi aka saye sun sai su ɗauki hoton takardar kaɗa ƙuri'ansu so da ya zama shaida cewa an yi zaɓen to an haramta amfani da wayar sadarwa mai ɗaukan hoto ko ma wata na'ura da za ta iya ɗaukan hoto a lokacin da mutum yake illahiran rumfar zaɓen an kuma daɗa tsara yanayin inda akwatin zaɓen yake da kuma inda mutum zai je yi eh, zaɓinsa a asirce ya zama suna kusa da kusa kuma suna kusa da bainar jama'a ta yadda ba za ka shiga wannan voting cubicle ɗin ka yi dangwala sai kuma ka yi wani abin da zai nuna cewa ka zaɓen ba. Babban bankin Najeriya CBN ya fara aiwatar da dokar kayyade yawan kudaden da mutane za su iya cirewa daga asusunsu wanda ya nuna cewa dole ne mutane su koma harkar hada-hadar kuɗi ta yanar gizo wato cashless wanda masana da masu ruwa da tsaki ke ganin wannan mataki da ya zo gab da lokutan babban zaɓe zai taimaka wajen rage yiwuwar sayan ƙuri'a a zaɓukan. shugaban hukumar bin diddigi da lura da hadadar kuɗi ta najeriya nfiu madiba tukur ya ce hukumar za ta bibi duk mai asusun da makudan kuɗi ke shiga da bai saba hada-hadar kuɗi masu yawa ba waɗanda muke bin su shine misali wa'anda ba sa harkan komai a yau da kullum ba a san su da irin wa'annan kudaden da suke so su kokari su dawo da su ba to a nan irin wa'annan rahoton din akwai wa'anda muka gani kuma mun ba ni da kaina na ba chairman na efcc hukumar zaben mai zaman kanta ta najeriya ita ma tana da yakinin wannan mataki na iya rage yiwuwar sayan ƙuri'a wannan mataki ya ma zo a daidai kan gaba domin ko dole zai dakile wannan koko zai rage idan bai dakile gaba ɗaya ba zai rage wannan matsala na sayar ƙura'a da kuɗi ɗin domin an riga an saka kaman limit iya abin da za a iya cirewa kuma ga zaben ya riga ya taho gadan-gadan kaga kenan dole zai kawo sauyi da muke bukata. a baya dai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ta sha kama mutane da ake zargi da siyan ƙuri'a a lokacin zaɓe daban-daban wanda ta sha alwashin ci gaba da tura jami'anta zuwa rumfunan zaɓe don tabbatar da cewa an daƙila afkuwar hakan alhassan bala taskar voa daga abuja najeriya